Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata ashirin da 28 ga watan Disamba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. duk da sanarwar da ma'aikatar tsaron rasha ta bayar cewa sojoji dubu goma da aka tura a iyakar rasha da ukraine za su koma sansanoninsu na dindindin hakan bai kwantar da hankalin kasashen yamma ba masu sasantawa daga iran da kuma manyan kasashen duniya biyar sun sake komawa tattaunawa a jiya litinin kan maido da yarjejeniyar nukiliyar tehran ta 2015 da ta lalace A jiya Litinin ne gwamnatin India ta dakile wani yunkuri na kungiyar agaji na Mission mai suna Mother Teresa na neman tallafi daga kasashen waje. Kanin labaran kenan aka saurara a daidai lokacin da ake dab da shiga sabuwar shekara koya 'yan Najeriya za ta shiga sabuwar shekara a siyasance? manyan 'yan siyasa musamman ma masu aniyar takara suna nan suna wasa wuka an fara kamfe ta bayan gida har ma a zahiri a kowanne suna ta ɗaukar sojojin haya da sojojin baka duk dai akan batun sabuwar shekara ko waɗanne matsaloli ne 'yan najeriya ke fatan kawo su a sabuwar shekarar a arewa muna da matsaloli na 'yan bindiga muna da matsaloli na 'yan boko haram a kudu akwai matsaloli na 'yan ipop akwai matsaloli na 'yan masu harkar mai bayan rahoton da muke dauke da su haka kuma kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwata zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni hanifa kabir isa duk da sanarwar da ma'aikatar tsaron rasha ta yi cewa sojoji dubu goma da aka tura a iyakar rasha da ukraine za su koma sansanoninsu na dindindin hakan bai kwantar da hankalin kasashen yamma ba waɗanda ke ganin akwai haɗari tattare da ayyukan sojin rasha da ke ta ƙaruwa A makon jiya shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna cewa ƙasarsa za ta amince ta zauna kan teburin shawara ta tattauna da Amurka da NATO yayin da ake tsakiyar zaman ɗarɗar sakamakon girke sojoji sama da dubu ɗari da Rasha ta yi a kusa da iyakarta da Ukraine. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin a jiya Litinin cewa Moscow tana jiran amsar NATO game da sharuɗa daban-daban da ta gindaya kafin tattaunawar ta faru game da garantin tsaro da ƙasashen yamma ke nema. Masu sasantawa daga Iran da kuma manyan ƙasashen duniya biyar sun sake komawa tattaunawa a jiya Litinin kan maido da yarjejeniyar nukiliyar Tehran ta 2015 da ta lalace, inda Iran ta dage cewa Amurka da ƙawayenta su yi mata alkawarin barinta ta fitar da ɗanyen manta zuwa ƙasashen waje. Tattaunawar baya-bayan nan a Vienna wadda ita ce ta takwas an fara ta kwana goma bayan an ɗage zaman domin wakilan Iran wajen tattaunawar su koma gida don neman shawara. Tattaunawa da ta gabata wadda ita ce ta farko bayan fiye da tsawon wata biyar sakamakon zuwan sabuwar gwamnati mai tsauri a Iran ta gamu da cirjiya saboda wata sabuwar bukata daga Iran. mashahuriyar yarjejeniyar Iran da manyan kasashen duniya irin su Birtaniya, Faransa, Germany, Amurka, Rasha da Sin ta tanadi sauƙaƙa takunkumi ma ƙasar a madadin takaita shirinta na nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne gwamnatin India ta daƙila wani yunƙuri na kungiyar agaji na mishan mai suna Moda Teresa na neman tallafi daga kasashen waje wani mataki da ka iya kawo ƙarshen wata muhimmiyar kungiyar ba da taimako da kuma matsugunai wa marasa galihu a ƙasar. A cikin wata sanarwa da aka bayar a jiya Litinin, ma'aikatar cikin gida ta ce an ki amincewa da sabunta lasisin kungiyar ta MOC a ranar Kirsimeti saboda matsalar da ke tattare da tsarin amincewar. ma'aikatar ba ta ba da ƙarin bayani a kai ba tun farko a jiya litinin mamata banerji babban ministan jihar bengal inda hedkwatar moc ɗin take ta rubuta wani zargi a twitter cewa gwamnatin ta rufe asusun banki na kungiyar a ranar bukukuwan kirsimeti in an jima kaɗan hanifar sake dawowa da labaran kashi na biyu amma kafin nan Masana na sharhi kan abubuwan da Najeriya za ta tunkara a siyasance a sabuwar shekarar miladiya ta 2022 da ke shigowa daga ranar Asabar dinnan mai zuwa. Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta aina kan gudanar da zaɓe akalla wata uku kafin kammala wa'adin waɗanda ke kan kujera. Ga rahoton Nasira da kaya daga Abuja. da yake sharhi kan sabuwar shekarar masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr abubakar umar kari ya ce tuni an shiga harkokin babban zaben 2023 tun kafin ma shekarar 2021 ta kammala ban kwana Dr. Kari ya ce cikin hikima 'yan siyasar na amfani da duk wata dama ta taro don bayyana muradunsu na takarar kujerar da suke fatan samun tikiti. Manyan 'yan siyasa musamman ma masu aniyar takara suna nan suna ta wasa wuka. An fara kamfe ta bayan gida har ma a zahiri a kowanne suna ta ɗaukar sojojin haya da sojojin baka a jihohi da ma tarayya suna nan suna ta karaɗa jaridu da rediyo da kuma talabijin to amma ita shekara mai kama tana da muhimmanci ne kwara da gaske saboda ba ma jajibere ba kusan za a ce manya-manyan matakai wanda za su yi tasiri a shekarar zaɓe ta 2023 a shekara mai kama za a yi zaɓukan fidda gwani wannan kuma zakaran gwadon dafi ne yadda za a gudanar da wannan zaɓuɓɓuka ko za a yi su na Allah da annabi ko za a samu hayaniya za su iya kasancewa manuniya ko waɗannan jam'iyyun za su kai labari ko kuma waɗanne 'yan takarkaru ne za su kai labari waɗanne ne ba za su kai labari ba. Wani kalubale a tabaron kari shine irin dambarwar da za a samu a tsakanin manyan jam'iyyu na tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa tsakanin kudu da arewa. Dan siyasa Shamsu Gandi Sokoto ya ce kasancewar akasarin ƙuri'u na fitowa daga yankin arewa ne yana da kyau masu zaɓe su mika zaɓin su ga Allah maimakon tsayin daka kan wani ɗan takara kamar yadda suka yi a baya. Ai lokacin da shugaba Buhari ya tsaya takara da ya zama idanun mu sun ruhe mu sun ruhe muna son shi muna gani babu mai iyawa in ba Buhari ba. Ai da mu da malaman duka makabciwa muka yi. Muka ɗauki aikin Allah subhanahu wata'ala muka ɗora wa Buhari. muka ga cewa buhari in ya kai shugaban kasa komi zai yi sauki ba wanda ya iya sai buhari buhari zai yi komi allah ta'ala da iko ne ba buhari mulki kuma ya jarabe mu shi kuma jigon apc mai mulki faruk adamu aliyu ya yi fatar lamuran tsaro su inganta kafin lokacin zaben musamman ma arewa maso yamma inda matsalar ta fita azara. Za ka kan cewa da Isra'ila da, da Palestine da ake fada akan zauna akan tebur a sasanta. Kuma waɗanda mutanen idan ma ba su fi karfin jami'an tsaron kasan mu ba za kan cewa akwai guraren da sun fi karfin nasu saboda haka da a zo a yi irin ragwas din nan wanda za a iya sasantawa da su a sasanta amma wanda duk gini mai izgilanci to hukuma da jama'a su nuna karfin su a kansa wallahi bakin ciki ne kullum da shi nake kwana da shi nake tashi yadda yawanci yan arewa suke cikin irin wannan bakin ciki abin kunya ga mu yan arewa maimakon talaucin da ya yi mana katutu mai kokarin yadda za mu gyara mu haɓaka tattalin arzikin mu irin wannan ta'addan ta'addanci ya shigo don Allah annabi yan gwamnati da suke wani abin su daina za a iya cewa an samu 'yan sararawa ta sauya sheka daga adawa zuwa jam'iyya mai mulki da hakan ke nuna akasarin 'yan siyasa na sake lissafi don kara samu sakire shi kama ganye ko lissafin mai cewa shida ne wani ya ce tara ne bisa gefen da mutum ke duba lambar nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya a gaida Nasiru da kaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Hanifa dauke da kashi na na labaran duniya. Yayin da COVID-19 ke daɗa yaduwa, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana kan giɓin da aka samu wajen gwaje-gwajen mutane a Amurka a yayin wata ganawa jiya Litinin da gwamnonin jihohi. yayin da ya amince cewa ƙoƙarin ƙaro wuraren gwaji ya ci tira ya ce zai yi amfani da dokar samar da abubuwan kare ƙasa wajen samar da kayan gwaje-gwaje ya ƙara da cewa kamfanin google za ta taimaka a wajen sauwaƙawa wajen samun sakamakon gwajin wa amurkawa ganin yadda yake da wahala wasu mutane su samu yin gwaji a ƙarshen wannan makon ya nuna cewa muna da saurin aiki a gabanmu a cewar biden ya kara da cewa bai isa ba idan da mun sani da mun kara kaini da kuma saurin da za mu iya matafiya na ci gaba da samun matsala wajen yawaitar soke zirga-zirgar jirage saboda nau'in omicron da ya sanya ma'aikata rashin zuwa aiki saboda rashin lafiya bisa ga wata kafar yin bayanai kan zirga-zirgar jirage wadda take bin diddigin jirage da soke tafiyarsu ta tabbatar cewa akwai jirage 2,395 da aka soke tafiyarsu a faɗin duniya a jiya litinin kaɗai. Daga cikin wannan adadi akwai jirage masu shiga da fita na Amurka guda 869. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ake ban kwana da shekarar 2021 wasu 'yan Najeriya sun shaida murya Amurka irin ƙalubalen da ƙasar ta gamu da su a cikin shekara mai ƙarewa, sannan suka bayyana fatan su ga ganin ƙasar ta cimma wasu ƙudurori a sabuwar shekarar da za a shiga. Ga Murtala faru Sanyi na ɗauke da wannan rahoton. maganar harkar tsaro gaskiya ya dau hankalin mutane sosai saboda yadda abubuwa suka faruwa ko kuma suke faruwa abubuwa ne wanda za ka same su kashi-kashi a arewa muna da matsaloli na 'yan bindiga muna da matsaloli na 'yan boko haram a kudu akwai matsaloli na 'yan ipop akwai matsaloli na 'yan masu harkar mai da alama sha'anin taɓarɓarewar tsaro shine babban abin da ya fi jan hankalin 'yan najeriya a shekara mai ban kwana ta 2021 ba za mu manta wato fyaɗe kisan gilla sace mutane tsadar rayuwa ƙona gonaki da kashe 'yan arewa da aka yi a kudu ba a cikin shekara ta 2021 wannan lamari in ji masu fashin baki ya yi kokarin sauya tunanin 'yan ƙasar da dama gazawa da yawanci 'yan najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba ta fannin tsaro ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rakiyarta ko kuma suka yi ta korafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi. To sai dai hakan bai hana 'yan Najeriya bayyana fatan su ba a sabuwar shekara ta 2022 mai kamawa. Musamman kasancewar ta jajibirin gudanar da babban zaben kasar na shekara ta 2023. shine cewa za a yi zaɓakan fidda wani a dukkan jam'iyyun nan a wanye lami lafiya wannan shine babba al'amari wanda zai faru a shekara mai kamawa wasu kuma sun mai da hankali ne kan sha'anin tsaro da kuma tattalin arziki matsalar tsaron a ce yau ta kau a ce allah ya taimake mu allah shiga cikin al'amuran wannan harkar ta tsaro an shawo kanta sannan na biyu hawa farashin da ake ciki a najeriya shi ma a ce ubangiji allah shiga cikin al'amuran allah sai ta al'amuran talaka ya samu sauki a cikin wannan uh, da muke ciki su sassauta wa bayan allah saboda muna jin labarin cewa wai wai amma shekarar da za mu shiga za a kara kuɗin mai a gaskiya wannan zai jefa mutane cikin mawuyacin hali idan da hali su dubi yanayin da rayuwa take ciki a yanzu haka da muke magana akwai mutane da yawa da ba sa iya samun abin da za su ci to balle an kara kuɗin man nan ya ilahi ina talaka zai saka kanshi haka su ma hukumomi sun bayyana ƙudurinsu na kawo sauyi a sabuwar shekarar ko a kasafin kuɗin nan da aka kaddamar a jiya na tiriliyan kusan goma sha bakwai kusan kaso mai yawa cikin wannan kuɗin a kan sha'anin tsaro ya tafi shugaban kasa yana nasa ya daɗa jajircewa al'umma da mu 'yan majalisa mu ma mu aikin mu mu daɗa jajircewa da aka taso ana ta addu'a ana alkunutu ba a ga canji ba ga turji ya fara neman sulhu muna tabbatarwa da al'umma wannan al'amari da ikon Allah da girman Allah kafin Muhammadu Buhari ya gama mulki sai ya zama tarihi a tarihin Najeriya da ikon Allah da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamkar shekarun da suka gabace ta shekara ta 2021 ta zo ta wuce haka kuma ta binna ta tarihi da darussa da ma ababen koyi a zukatan jama'a murtala faruk sanyin na abuja Najeriya. a gai da murtala faruk sanyin na shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci da 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi zuwa shafin mu yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata. A nan Washington DC agogon mu na cewa karfe goma da minti goma na dare. Yanzu kuma sai tsaka mai wuya. kowa ya ɗauki kutun magana sai kewa kowane gari kowane unguwa take garin nan ya je a ra'ayin mutane akan abin akan shugabanci su in karɓa bai ne su da kansu sun ba karɓa uwa ne ba su da kansu in ka tambaye su tsakanin su da Allah wanda za su mutu su koma ga kabari sun san mutanen garin nan ba sa su su abin da suke so kamar kayan gado ne wanne ya gada saboda ka in ba wannan ba zai yi ba jama'a barkan ku da huta barkan mu da sake saduwa a kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana tafkawa tsakanin alhaji ahmadu haruna zago da ya yi kirarin shugabancin jam'iyyar apc amma bangaren malam ibrahim shekarau a kano da kuma ana honorable zakari ibrahim salina wanda ya mata jam'iyyar wato sakatare na jam'iyyar na kano amma a bangaren ganduje da kuma abdullahi abbas to a wannan kashi na ƙarshe za mu ji shin wannan rikicin na jam'iyyar apc na kano zai iya shafuwar makwabtanta irin su jigawa katsina da sauransu da ma jihohin arewacin najeriya kuma shin wannan rikicin na apc na kano zai iya buɗe pdp kofar ta zo ta kwace ragamar mulki ba a kanan kaɗai ba har a wasu jihohi na kusa gare ta wannan na cikin abubuwan da za mu kammala da su kuma ba ta da bata lokaci ba ga shi mahmud ibrahim kwari wakilin ta da bakin nasa maganar da ake shi mm. mako kamar wannan wasu masu kula da lamura suna ganin akwai fargaba da tsoro cewa wannan kace na ce ku a kano ba za ta iya fantsama wasu wurare a abin nan kuma zai zama a wasu wurare na jihohin najeriya kuma zai iya fantsama zama na kasu watakila ga ita jami'a wato su abin da sa su damu ba na farko ba da mai su jami'a ba misali kana da kuna da wannan damuwar misali muna da wannan damuwa saboda mu na farko jam'iyyar nan mu ne kafa ta jami'u uku cpc ampp acn da bangaren su na pdp saboda ka sai suka gurufin a su duk wanda suke wannan rigima da mu in ka kalla ga a a a dukkan su npdp ne dukkan su dukkan su dukkan wannan in ba za ka kawo mutum biyu wanda ba npdp pdp ba cikin su saboda ka sai suke ganin kamar mu da muka da muka muka yanzu dama ake yi da mu oh, yanzu dama wato mutane irin su deputy governor dama do NPDP ne ai na ce maka ba su mutum biyu ko uku ba ga mu wani banda wannan a'a ya za ka ce haka ya mun wani wani an zo gabar da nake cewa zan maka tambaya hmm. wasu na ganin cewa wannan cece ku ce fa kamar kuna buɗa wa jam'iyyar hamaya ta pdp ne ta ci karanta babu babbaka wato ina son tabbatar maka da cewa idan akwai wanda bai jin daɗin wannan hauragiya da suke wato mu jam'iyya mun kowa rashin jin daɗi kuma na sun tabbatar maka kuma na sun tabbatar maka da cewa kamar yadda nake ma magana ɗazu mun karanci kowa a cikin waɗannan mutum bakwai ko takwas kowa mun gane matsalarsa kuma mun gane inda ya kuskure kuma na son tabbatar maka za mu kira su mu gaya musu kurakuransu kuma da fatan ba za su yi taurin kai ba za su gyara waɗannan kurakurai kuma za a zo a tafi kamar ma ba su taɓa su ma suna taɓa kurakurai to yanzu yanzu in bada ai ba kaga wannan shine shine alama alama sai da mutane shine musamman darajar mutane ba yanzu ka dubi mutumin da ya gwamnati sau biyu a Kano Ya yi sanata ya yi minista kake da kira shi ina zuwa kake za ka ina zuwa za ka je ai jarabiya uwar kowa ka je ai kai ba ran eh, da eh, bane kai kuna kai ba kai ba wajen jami'a ba ya za ka ce haka yawa sai a wajen hukuma ba za ka ta uku ba a wajen hukuma ai kamar ne wajen jami'a lokacin kuma ta son tabbatar maka da cewa yanzu shi mai girma dauna dukkan mu a cikin ya taba rike wannan gwamna har sau biyu ya rike kuma ya jagoranci shugabanci don haka ya san darajar jam'iyya ya riga ya san darajar gwamnati kuma ina so in tabbatar maka da cewa ba wai shi kadai ba dukkaninsu dukkanin sauran guda bakwai din na tabbatar maka Eh, suna darajanta jam'iyya kuma idan mun kira wasu za su yadda kuma za mu gaya musu kurakuransu kuma nan ba da daɗewa ba ita wajen ba maganar ladabtarwa ba ai ita jam'iyya ko da a ce ko sun wuntsile za mu kara jawo su sun wuntsile za su mu kara su kuma ina tabbatar maka da cewa nan da sati ɗaya sati biyu wato dama ka'ida shine lokacin da aka yi zaɓe na world congress ba za a tabbatar da zaɓe na world congress ba sai ita uwar jam'iyya ta ƙasa ta zauna ta tabbatar da shi ta yi haka an yi na local government ta zauna ta tabbatar da shi shi ma wannan na state za ta zauna ta ƙara tabbatarwa da shi based on report ɗin da aka kawo na kuma dai tana ƙasa da boki ai ina son gaya maka daga yanda shugaban appeal committee izo yi magana wanda ya zo daga abuja kai ka san cewa inda ma wato ko harkar gaskiya take ya riga ya kara tabbatarwa da cewa an turo shi ne ya tabbatar ya shi ne da mutanen da lokacin da aka yi zaben na an sami uh, kace na ce a sauran kididdiga uh, ta nuna a jihohi wajen sha tara zuwa ishirin na najeriya a sakamakon zaben nan amma dai na kano nan ya fi zafafa shi ka um, sani me yasa ya kake ganin cewa me sabbaba irin waɗannan abubuwan har suke fantsama misali aka dinga samun turjiya a wasu jihohi misali baya ga kano dinnan. to ina da labarin gurare da wanda aka ce an yi irin wani kaman namun nan amma mu namun ai waɗanda suke kan kujeran ne wanda ga kamata su koma ba suke sosai sun dawo da gwamnatin jihar kano a gwamnatance ta jami'ar apc tun da sama da ƙasa duk apc nan ce dai watakila da ta yi yadda ya kamata a yadda ya dace da sauransu irin waɗannan ƙorafe ƙorafen 'yan jam'iyya musamman a cikin jam'iyya misali zai yi ƙasa me za ka ce eh babu shakka ita gwamnati tana taimakawa wajen haɓaka jam'iyya tana taimakawa wajen haɗa kan 'yan jam'iyya ah, amma dai abin da na sani shine ayyuka da ake yi a jihar kano ana ayyuka ingantattu kuma na ayyukan da ya kamata a yi amma haɗa kan jam'iyya gaba ɗaya aiki ne na shugabannin jam'iyya kuma amma kuma ya ana cewa shi gwamna shi ne jagoran jam'iyya jagora ne abinda ke nufi jagora shi jagora ne na jam'iyya amma kar ka manta ba shi ne zai zama jagora ba kuma zama shugaba ba dole a shugaba zaben shugaba kuma daga ƙasa ake turo a ce a zaɓi wani shugaba in an ka zaɓe ka shugaba wannan shi duk abin da za yi dole a nemi konsent ɗinsa dole a nemi gudunmuwarsa dole a nemi a shawararsa amma idan aka baka aiki ɗaya kaje kai kai ɗari jagora ne ya yi wannan shine abin da ya faru duk ta da aka a cikin jam'iyyar nan yi mutane suna ganin jagora ne dalili shine saboda an ba mutane ba san ma haƙƙin jam'iyyar ba ba su ma san ta ba ba su ma iya shiga siyasar ba abin da zaka sani kawai nawa zaka biya a baka takara nawa zaka biya a baka form nawa zaka biya a yi ma kaza shi suka sani kullum domin da sun san tsarin jam'iyyar wallahi ba za a rigima jami'ar apc ba honorable sarina akwai magana ya zo magana cewa biyace-biyacen ya zo da kazaki ko? a misali mm. magana zancen biyace-biyacen nan mm. na a bada fom ko aiwaye mm. dama kuma akwai irin wannan a zargi na cewa ana koda gwamnatin taku da apc ana irin wannan biyace-biyace na wasu abubuwa wanda uh, suke da nasaba da saba ka'ida me za ka ce wato ko ina son tabbatar maka wannan ba ma zargi ba ne kazafi ne yake domin mutanen da ba ni ne faɗa ba haka nake ji a faɗa to jita-jita ne mm-hmm. kake kake kake amfani da shi na makiya domin ina son tabbatar maka waɗanda suke kan mulki yanzu uh, in ka ce nawa suka biya suka zama sanata nawa suka biya suka yan majalisar tarayya yan majalisar jiha ta iya yiwa wani bashi da kuɗin ma da zai biya wa'annan mutane din inda kuma biya ake yi to lalle lalle kam wato da da yawa ba su zama 'yan majalisar tarayya ba da yawa ba su zama 'yan majalisar jiha ba da yawa ba su zama sanatoci ba akwai zargi magana cewa oh, idan ka ce zargi da abin da ta kamata ta yi mm. shine cewa sai a ce wane ya ba da kuɗi an je an bashi fom wane ya ba da kuɗi an je an bashi fom amma ni na san mutanen da kuma me zaka ce game da zargi na gwamnati cewa ana irin waɗannan baya-baya kamar yaya kamar yadda shi eh, alhaji ahmad yake faɗa cewa ana ba ku kuɗi a jam'iyya misali kuna yin eh, abin da eh, wato sannan kuma dama ana ta irin waɗannan zarge-zargen ba magana zarge gwamnati akwai rashawa da cin hanci wato ko in kuma ka zo kai wannan magana wato kana magana sai in totality ka ce ko tsarinmu na Najeriya akwai kurakurai ya kamata ko ai kokari a gyara su amma dai ina so in tabbatar maka da cewa a'a ba magana ba Kano bane mm. ina so in tabbatar maka da cewa ni dai abin da na sani cewa wato a jam'iyyar uh, apc a gwamnati ni ba zan iya magana akan gwamnati ba domin ni ba jami'in gwamnati ba amma jami'iyar da kake shugabanci a ƙarƙashin shugabanci da ta samar da wannan gwamnati shine nake so in gaya maka kuma shi ne shugaban gwamnati da ma duk wani dan jami'a. da ma jami'in gwamnati ya kamata in kai tambaya in kai tambaya ka bari a baka amsa mm. wato yanda ko ita jami'a ni na riga na sani tsakani na da Allah babu wani mutum wanda ya ba da sisin kwabo dan a tsayar da shi takara ni kuma a maganan gwamnati ina so in tabbatar maka da cewa ko idan tun daga maganan muhammadu abakari zuwa yau din nan ina so in tabbatar maka aiki dai wanda za ka zo ka gani ni dai ban ga wanda ya aiki irin na kadimul islam ba a maganan aiki. To madalla, to jama'a na Allah ya kama ƙarshen wannan muhawarar da muka yi kwanaki muna ji dangane da rikicin cikin gida da ake yi a jam'iyyar APC da ke mulkin jihar Kano wanda ke gani in ba sauri aka kashe wannan wutar ba za ta iya bazuwa zuwa wasu jihohi watakila cikin makautaka da kanan irin su jigawa katsina da wasu jihohi ma a arewacin Najeriya kuma watakila har abin ya tasiri ma a zaɓuɓɓuka na shekarar 2023 masu zuwa. yanzu ka muna so mu yi babbar godiya ga su bakin namu alhaji amadu haruna zago da kuma honorable zakari ibrahim salina da suka ɗauki lokacin yin mana bayanan bangarorin da suke wakilta godiya ta musamman ga shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya haɗa hancin wannan muhawara a can kano ya cillo mana ita a nan a madadin su duka ne ali mustapha sokoto a washington mun bar ku lafiya to madalla a gaishe da malamai yanzu kuma sai wannan saƙon ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin Mai saurare kamar yadda ka sani shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka na bibiyar haƙoƙi da 'yancin al'umma. Na yi ritaya 2015 sai da na shekara ɗaya da wata biyu babu albashi babu ko sisi. Daga lokacin da aka yada maganan nan bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja. To ya zauna a Yola. Baya ga haka shirin 'yan ƙasa da hukuma da ke zuwa a ranar talatar kowanne mako na bin diddigin haƙƙo haƙoƙi tsakanin gwamnati da hukumominta. Magana da kuɗinmu ana biyan wasu ga mu mun yanke shi daga yau. Shirin kan ma taɓo yanci da haƙƙin 'yan gudun hijira. Shugaban Bugari ya taimake ni ya suko mana da yaro da. Zuwan tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye ban sani ba. A ci gaba da sauraron shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe takwas na safiyar kowace talata. Ya bido sai ya tattara koji ko ke To masu sauraro sai a kasance da mu nan da sa'a ɗaya da rabi domin sauraron wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. cewa duk da sanarwar da ma'aikatar tsaron rasha ta bayar cewa sojoji dubu goma da aka tura a iyakar rashar da ukraine za su koma sansanoninsu na dindindin hakan bai kwantar da hankalin kasashen yamma ba waɗanda ke ganin akwai haɗari tattare da ayyukan sojin rasha da take ta ƙaruwa A jiya Litinin ne gwamnatin India ta dakile wani yunkuri na kungiyar agaji na mishan mai suna Mother Teresa na neman tallafi daga kasashen waje wani mataki da ka iya kawo ƙarshen wata muhimmiyar kungiyar ba da taimako da kuma matsugunai ga marasa galihu a ƙasar. To masu raro, a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ɗan ƙasa da hukuma. Sashen Hausa na murya Amurka na mika ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da makwabta da abokan arziki ga marigayi Abubakar Cika Kaftin na kofar Marke a Sokoto, wanda Allah ya cikawa a ranar Juma'ar da ta gabata. Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma ba da haƙurin jure wannan babban rashi mu kuma idan ta ta zo Allah ka samu cika da imani. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta na gabatar da wannan shirin da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau mr carol nisar fil hashin gubel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai da hantsi in allah za mu zo muku da wani sabon shiri salamu alaikum